sana'ar mutanen garin cimol ita ce malanta da kuma yaƙi shi nasa ake ce mata cimola garin bayan allah tsohon birni na yamma ga wurin wannan shi ne ta tare da sallama nake farin cikin gabatarwa mai saurare da ɗan gari wanda sashen hausa na muryar amurka boa haɗin gwiwa da gidajen rediyon vision FM Najeriya suka shirya sai ku kasance tare da ni Aishatu Bashir Tambuwal da zan gabata. To a yau shirin da ɗan gari ya kai ziyara ne a birnin Cimmola, ɗaya daga cikin garuruwan da ke da daɗaɗɗen tarihi a daular Usmaniya. Garin cinmola gari ne da a yanzu yake wani yanki na ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa. mai tazarar kilomita akalla hamsin da biyar daga birnin Sokoto. Kamar yadda sarkin gabas na Mola na biyu Alhaji Ahmad Mansur Abdulrahman yake cewa, Mola gari ne da ya shahara a kan sana'ar noma, jima da kuma kiyo. mola gari na wanda yake ya daɗe don kamin ma in ce a samu sokoto. mola gari ne wanda sarakuna suka yi mulki ciki. Mutane ne waɗanda sun dogara da kansu su sa kansu ga harkar noma da shi suke ci da kuma shi suke sha manyan mai da ake kira da sardaunan cin-mola da dama ne suka mulki garin sai dai a ranar ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ɗaya, an ɗaga darajar masarautar mola daga ta mai zuwa ta uban ƙasa wato sarkin gabas na cim-mola inda aka naɗa alhaji muhammad masur abdulrahman a matsayin uban ƙasa na farko wannan shi ne kiɗan da duk ɗan asalin cin ya ji zai tuna da asali dr bello idris masanin tarihi ne kuma ɗaya daga cikin al'ummar garin Mola ya yi wa bello jayi ƙarin haske akan dalilan kafuwar garin Cimola da inda garin ya samu suna. To ita Cimola kamar wadda an kai mana bayani a sunan ya samu asali daga kalmar Cimola wato a cimu da yaƙi la ba a cimu da yaƙi to wannan dai shine muka samu bayani. kamin zo mu da shi Usman Dan Fodiyo shi garin na Cimola ga wanda yake yanzu babu shi. amma akwai waɗansu 'yan ungun ne kamar irin mai taguwa kamar irin kagara waɗanda suke zagaye da birnin cimula halin yanzu to a wancan lokaci ɗagel tana dab da ita kanta cimula ɗagel kowa ya san babban wuri ne mazamna mujaddidi shi usman ɗan fodiyo tare da uwaye ne lokacin da sun kai hijira daga maratta sun ka taho nan ɗagel sun ka zauna zuwa dagel kamar kilomita biyu ne take a halin yanzu daga garin da to a wancan lokacin ɗagel ita ce mazamna ta malaman ɗagel shi kan shi usman fodo da ya zo ya isko tarin malamai na ƙasa hausa a wannan wurin ake ce ma dagel to a wannan wurin ne suka zauna tare da uwaye ne har allah ya ma uwayen nashi rasuwa yanzu haka kabarin mahaifin shi mahmud fodiyo da kuma waɗansu daga cikin malamai ne da wa'insu daga cikin mabiya ne da wayansu cikin waɗanda dai aka fara a sha'ani na jihadi tare da su to wa'insu waɗanda Allah ya wacika a wannan lokacin a kabarurukan su suna wannan wuri suna ɗagel tun yana ƙarami har ya samu karatu ya karantu kwarai da gaske to bayan ya karantu al'amari ne da ya fara bayyana to kamin al'amari ya fara bayyana an faɗa mana cewa yakan dan tako ya zo nan inda cimola take a halin yanzu a wanda lokacin babu garin amma akwai wa'yansu wurare nan kusa da wani gari da ake ce makagara inda yake dan samu yana keɓanta yana yin karance-karance ko kuma yana yin addu'o'i to wannan shine suke ce ma halwa wato ya zauna wannan wuri yana halwa kenan to daga nan da lokacin da aka yi hijira daga dagel aka koma gudu har kuma ganga jihadi a ta buga hasken jihadi ya bayyana a ƙasar hausa tun a wannan lokacin ba a sake jin wa'insu abubuwa ba sai lokacin sarkin musulmi muhammadu ahmadu wato ahmadu dan atiku shi ahmadu dan atiku ne kuma jika ne ga mujaddadi shi usman dan fodiyo to sai ya kudurci bayan an cika sai ya kudurci ya koma can kusa ga dagel din ya kafa wannan gari na cin cimola tare da da dattijai waɗanda ake ce ma ajibu da iyan lahi da dattijai ne su goma sha biyu waɗanda sun kafa da gudunmuwa kwarai da gaske wurin kiran da shi usman umano da dan furiyo ya yi to a wannan lokacin da ya koma sai ya gina birnin na cin cimola yana da kowa shidda ya gina shi ne a matsayin ribadi a matsayin kariya daga abokan gaba irin gobirawa da asbinawa wanda suke a wannan lokacin su ne ke faɗa tare da daular usmaniya wannan dai ne bayani takaici na garin cimola wani abu da cimola take tunkako da shi shine hubbarin sarkin musulmi ahmadu dan atiku kamar yadda tarihi ya nuna maziyarta daga adamawa da bauchi da ma sauran kasashen nahiyar afirka na ziyartar garin Cimola da ɗagal Ko a waɗanne lokuta ne suke wannan ziyarar? Ga sarkin gabas na Cimola da ƙarin bayani. Kowa shekara, ci saba, in ka ga mutum da ke zuwa ɗagal da nan kuma hubbarin ta Cimola, sai abin ya baka mamaki. Kana sa mutum dubu biyu ko dubu, akalla dai wanda ka zuwa kowane lokaci wurin ziyara mutane na kai sadaka daga rawa ga jama'a. saurare za ka so sani shekarar da aka kafa birnin na Cimola. Ga wata tarihi ya nuna a wajajen 1850 shi sarkin musulmi Ahmadu Dan Atiku ya zo wannan wurin ya shaya birnin babbar sana'ar mutanen garin Cimola ita ce malanta da kuma yaƙi shi sa ake ce mata Cimola garin bayan Allah tsohon birni na yamma ga Urnu wannan shi ne kirarinta. duk da yake an ɗauki lokaci mai tsawo da kafa wannan birnin na cin cimola har yanzu idan ka ziyarci garin ƙauye ne da ke fuskantar wasu matsalolin abubuwan more rayuwa to sai dai rashin isasshen jami'an tsaro da hanya da ma tallafin kaya aikin noma bai sa al'ummar garin cin cimola yin watsi da sana'ar noma da suka gada kaka da kakanni ba. Sarkin noma alu, Cimola tun hil azal, muna noma akai-akai na hatsi, kuma Allah shi ba mu suwa da kima. Wake, dawa, shinkafa. Wace matsala ku fuskanta yayin da ku gudanar da ita sana'a ta kusa noma? Ba mu da magunguna, sannan ba mu da cikakken taki bakin iyakacin gwamnati ta taimaka mara taki bakin wanda aka kawo na tam ɗin sai a ce na 'yan siyasa na da hasse ce muna da na taki an bar kawo mai takin sansan sam suna na garba mai garcin mura gaskiya ba mu da yasin jami'a tsaro kana kiyar sa'ar da mutanen da suke wannan gari ko kuma yawan gidaje yana ganin muna haura dubu goma Allah su to kamar yan nawa suke a wannan gari na cin mura a takaice yanzu ga dai ma su biyu ne bulan da muka fuskanta muna dai buƙatar hanya wadda ta akalla da nan gwadabawa zuwa cimola wadda ke ita wannan hanya an kai ta gwargwado za ta ƙara bunƙasa garin cimola kwarai da gaske game da na ilimi gwargwado ana samun yara makaranta sai dai mu ɗan matsalar da muka samu mostly a na mallamai wani bi sai kaga yaro kaga makaranta aji da classes mutane cikin aji amma sai ga mallaman da aka kai can ba su zakkuwa wurin wurin karantar su ba kowanne ɗauki hukumomi za su kai wa wannan al'umma ta cimola? In Allah ya yarda ina sa ran mutanen cimola za su zo hannun Vision FM su fara muku cewa tun gani zahiri a kasa a garin cimola insha Allah. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto Muhammad Sadiq Abubakar kenan. Da wannan ne muka zo ƙarshen shirin na da ɗan gari. A madadin sashen Hausa na murya Amurka da gidajen rediyon Fiji FM Najeriya. Sai wanda ya tsara Bello Abdullahi Abubakar Jayi, Aisha Bashir Tambuwal da na gabatar ke cewa saduwar alkhairi.